daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne ko ka kamo a cikin shirinsa na zagaye na biyu. A jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To dai Allah shirin shirye da muke dauke da a daidai wannan lokacin sun hada da labaran duniya bayan nan kuma muna dauke da sharhin bayan labaran. Daga nan akwai shirin na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. muna kuma ɗauke da shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga nan kuma sai shirin nan na wato kisoshin fatawon kisoshin rayuwa muna kuma ɗauke da shirin nan na afirka a yau daga nan akwai mu ɗauke da shirin nan na wato tarbiyyar iyali waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma za a kasance a tare da mu daga farkon shirye-shiryen har zuwa ƙarshen su. To tare da sallama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kan labaran za a cewa za a sako wasu ƙarin Falasinawa 110 a wannan Alhamis a ci gaba da musayar fursunoni da Isra'ila. Iran ta ce babu wani musayar sako tsakaninta da Amurka a game da batun ɗage mata takunkumai kawo yanzu. ƙungiyar ecowas ta ce kofar ta a buɗe take ga kasashen nan guda uku da suka balle daga cikinta wato burkina faso mali da kuma niger tun su kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka na agadis Ƙungiyar fursunonin Falastinu ta ce za a sako wasu ƙarin Falastinawa 110 da goma daga gidajen yaron Isra'ila a yau Alhamis a mataki na uku na yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da musayar fursunoni tsakanin Isra'ilar da kuma Hamas. Ana sa galibin Falastinawan wanda aka 'yantar za su iya isa yankin Radana na Ramallah da ke yammacin gabar kokin Jordan da aka mame da misalin karfe 12 na safe a agogon kasar inji ƙungiyar fursunonin Falastinu. wannan ba zai wannan ba zai hada da fursunoni ashirin da za a tura gudun hijira a wajen palestinu ba ƙungiyar ta kuma fitar jerin sunayen da, da kuma shekarun fursunoni da za a saki waɗanda suka hada da akalla yara talatin sakin da za a yi wa palestinawan ɗari da goma a yau zai sanya adadin palestinawan da aka sako daga gidajen yaran isra'ila zuwa ɗari yayin da ake aiwatar da jirin tsakita wuta tsakanin bangarorin biyu duk da cewa isra'ila na ci gaba da keta harshenar ta hanyar kai farmaki da samami ko a baya bayan nan sun isra'ila sun kame wasu falastinawa da dama a yankin yammacin gabar kogin jordan ciki har da falastinawa goma sha biyu da aka kama a gabashin birnin kudus ministan harkokin wajen kasar iran ya ce tehran ba ta samu wani sako daga sabuwar gwamnatin amurka dangane da tattaunawar janye takunkumi ba Abbas arakci ya faɗa a ranar Laraba cewa duk wani matakin shiga irin wannan tattaunawa ya ta'allaka ne kan ƙwarin gwiwar da gwamnatin Donald Trump take da shi. Ministan ya ce Iran ta riga ta shiga tattaunawa da bangarorin Turai da ke cikin yarjejeniyar nukiliyar 2015 kuma tana jiran Washington ta fayyace manufofinta. Ba a aika ko karɓo wani sako na musamman ba tsakanin kasashen biyu sai dai abubuwan da muke ji a kafafin yaɗa labarai kawai. an yi taraɗaɗɗen cewa gwamnatin trump ta yi musayar sakonnin sirri da iran a baya mun ci virginia iran ta aiwatar da ita amma su ne suka kawo cikas in ji a rakci. yana mai nuni da ficewar amurka daga Virginia a shekarar 2018 a wa'adin mulkin farko na trump bayan ficewarta ne dai gwamnatin amurka ta kakawa iran sabbin takunkumi a wani mataki na matsin lamba ga iran lamarin da ya fusata iran ta shiga tafiye-tafiyenta tare da soke aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa ciki har ta ce sinadarin uranium ranta Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma Sediyawo ta ce kofar ƙasashe mambobinta a buɗe take domin shige da ficen al'ummomin ƙasashen ƙawancen Sahel nan guda uku da suka balle daga cikinta wato Burkina Faso, Mali da kuma Nijar. a wata sanarwar da ta fitar ranar laraba a shafin ta x ecowas ta ce duk da cewar cewa daga ranar laraba 29 ga watan janairun shekarar 2025 ne ficewar kasashen daga ecowas ta tabbata tana kira kasashe mambobin da su saurara wa al'ummomin kasashen uku sanarwar ta ce saboda haɗin kai na yankin da amfanin jama'a da kuma shawara da hukuntan ecowas suka yanke ta barin kofar kungiyar a buɗe ecowas za ta ci gaba da amincewa da fasfo ɗin 'ya'yan ƙasashen da ke ɗauke da tambarin ecowas ta ƙara da cewa ta nemi dukkan ƙasashen ecowas su ci gaba da bin tsarin sassaucin kasuwanci bisa shige da fice na kayayyaki da ma'aikata daga ƙasashen ios zuwa ƙasashen ecowas kazalika ƙungiyar ta nemi ƙasashen da su haɗa kai ga jami'an ecowas da su ba da haɗin kai ga jami'an ecowas daga ƙasashen a cikin aikin suna ecowas har zuwa lokacin da shugabannin kasashen ecowas za su yanke shawara game da irin hulɗar da za su yi da kasashen guda uku to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran shugaba felix sekedi na jamhuriyar demokradiyyar congo ya buƙaci haɗin kai na al'ummar ƙasar tare da sanar da mayar da martani kan rikicin gabashin ƙasar da ke da nasaba da kungiyar 'yan tawayen m23 ko kuma m23 a yin wani jawabi ga al'ummar kasar shugaban na congo ya yi kira da a haɗa kai tare da ba da tabbacin cewa ana ci gaba da mayar da martani kuma an ƙarfafa tsarin tsaro ya kuma yi tir da gazawar ƙasashen duniya da kasancewar dubban sojin rwanda a ƙasar tare da bayyana ƙungiyar ta m23 a matsayin abin tsana wannan dai shine karon farko da shugaban na congo ke magana tun bayan harin da 'yan tawayen suka kai a gabashin kasar a garin goma yayin jawabin shugaban na congo ya kuma ce suna goyon bayan hanyar tattaunawa felix sekedi ya kuma yaba wa surin da suka faɗi a fagen daga ƙungiyar m23 dai da ke samun goyon bayan surin wanda kimanin dubu biyu zuwa dubu hudu a cewar majalisar ɗinkin duniya ta shafe fiye da shekaru uku tana fafatawa da sojojin congo a yankin amma sun kusa a cikin goma a babban birnin gabashin kasar a daren lahadi zuwa litinin ga wato watan nan na janairu inda suka mamaye sassa da dama akalla mutane ɗari ne suka mutu sannan wasu sama da dubu suka jikata a cewar rahotanni daga asibitoci da dama halin da ake ciki na jin kai yana da matukar damuwa in ji majalisar ɗinkin duniya da ta sanar cewa dole ne a dakatar da rarraba kayan agaji saboda yanayin tsaro a siriya an nada ahmed al-shara kwamandan gungun ƙungiyoyin hayat tahrir al-sham da suka kifar da mulkin bashar al-assad a matsayin shugaban kasar na rukun kwarya ba a dai bayyana takamaimai wa'adin mulkin rukun da al-shara zai yi ba sabbin mahukuntan na siriya sun kuma sanar da dakatar da kundin tsarin mulkin kasar da rusa majalisar dokoki da dukkanin kungiyoyi masu dauke da makamai da kuma jam'iyyar bas da ta shafe fiye da shekaru 60 tana mulkin kasar rushe duk ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai ya shafi hatta ƙungiyar ta hayyar tahrir al-sham wacce ta kifar da gwamnatin bashar al-assad wacce kuma asalinta wani tsohon rushe ne na ƙungiyar 'yan ta'adda ta al-qaida a syria ahmed al-shara yana da alhakin kafa majalisar dokoki ta wucin gadi bayan sanar da rusa majalisar da soke kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 2012 matakin ya zo ne bayan wata ganawa da aka yi a yammacin jiya laraba tsakanin ahmed alsharah da wasu jagororin kungiyoyin da suka shiga aka dama da su wajen kifar da gwamnatin asad wace ta faɗi a ranar 8 ga watan disamba na shekarar 2024 da ta shuɗe in shi kamfanin lancin labaran ƙasar na sana to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To lahama masu sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za farawa da sharhin bayan labarai bayan sa akwai shirin ko kun san sai kuma shirin mu koyi harshen Farsanci akwai ma shirin na wato shirin da aka saba kawo muku na yau da kullum na tarbiyyar iyali. To ai sauraro lafiya. rahim Assalamu alaikum masu sauraro. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da rashin amincewar kasashen Masar da Jordan kan mai da Falasɗinawa cikin kasashensu wanda ne Tahir Amin zan karanta. A makon da ya gabata ne dai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya faɗawa kafafen yada labarai a lokacin da yake cikin jirgin fadar shugaban ƙasa wato air force one kan cewa yana duba yiwuwar kwasar falastinawa a gaza zuwa ƙasar masar sannan sauran falasɗinawa a yankin yamma kogin jordan da kuma sauran wurare a ƙasar falastinu ba haka mamaye kuma zuwa ƙasar jordan wannan zancen dai ba sabuwa ba ce a rikicin gabas ta tsakiya shugabannin amurka a baya sun yi wannan maganar amma ba ta yiwu ba halin yanzu babu wata ƙasa ya zuwa yanzu a duniya wacce take goyon bayan ra'ayin shugaba trump a kan wannan tunanin shugaban ƙasar masar abdul fatah assisi a wani jawabin da ya gabatar ya bayyana cewa ƙasarsa ba za ta taɓa amincewa da ƙaurar falasɗinawa zuwa ƙasarsa ba don yin haka zalunci ne a fili gare su banda haka hatsari ne ga tsaron ƙasar ta masar gwamnatin kasar jordan ma ta ki amincewa da hakan banda haka rikicin gabas ta tsakiya ya zama rikici ne wanda yake girgiza dangantaka tsakanin kasashen yankin da dama da kuma tsakanin sauran kasashen duniya har ila yau rikicin zai taɓa dokokin ƙasa da ƙasa kan al'amura da dama daga ciki da dokokin ƙasa da ƙasa wanda suka yi magana dangane da 'yancin zama ɗan wata ƙasa da kuma yadda ƙasashen duniya suke ɗaukar mutane a tsakaninsu. a halin yanzu dai miliyoyin falasɗinawa suna rayuwa a ƙasashen jordan syria da lebanon da kuma ƙasar masar da kuma a wasu ƙasashen duniya da dama wa'annan duk an sar yadda haƙƙinsu kenan na komawa ƙasarsu ta asali a inda ba a ɗauke su a 'yan ƙasa ba suna rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira fiye da shekaru saba'in da suka gabata akwai wata al'umma wacce ake zalunta a doron ƙasa kamar falasɗinawa banda haka mai da falasɗinawa zuwa ƙasashen masar da jordan don tabbatar wa yahudawan sahiyoniya ƙasar falasɗinu zai tabbatar da rashin adalcin gwamnatin amurka a fili duk da cewa tana ci gaba da zaluntar falasɗinawan tun da daɗewa a bayan fage sannan a zahiri a wasu lokuta sai dai a wannan fagen kowa a duniya zai fahimci hakan banda haka wannan zai dawo da matsalar 'yan gudun hijira a ƙasashe daban-daban a duniya wani abu daban misali 'yan gudun hijiran rohingya sai a ce dole ne sai sun koma ƙasar bangladesh don su musulmi ne alhali su 'yan ƙasar myanmar ne al'adunsu ta mutanen myanmar ne kuma harshensu harshen myanmar ce don haka wannan ra'ayin idan ya tabbata zai rikita al'amuran zamantakewa da dama a kasashen duniya musamman inda ake da 'yan gudun hijira shugaba asisi a jawabinsa ya bayyana cewa gwamnatin kasarsa tana ganin hanyar warware wannan matsalar ita ce samar da kasashe biyu a kan ƙasar falastinu da aka mamaye kuma za ta taimaka don tabbatar da hakan. kasashen larabawa gaba ɗaya tun da daɗewa sun fitar da batun zaman falasinawa a wasu kasashen larabawa a matsayin 'yan kasa ko kuma wani wuri daban suna ganin dole ne a mai da su kasarsu ko ba daɗe ko ba jima sai dai dangane da samar da kasashe biyu wanda wasu kasashen larabawa suke ganin cewa ita ce hanya tilo ta warware wannan matsalar da farko su yahudawa da suka mamaye ƙasar Falasɗinu fiye da shekaru saba'in da suka gabata ba su amince da hakan ba ba su da ra'ayin ƙasashe biyu banda haka suna ma neman ƙarin ƙwace wasu ƙasashen larabawa makwabta da su don ƙara yawan ƙasashen larabawa da suka mamaye sannan falasɗina masu asalin ƙasa ba su amince da hakan ba suna ganin ƙasar falasɗinu ta falasɗinawa ce daga tekun mediterranean har zuwa kogin jordan don haka idan har wa'anda ake magana a kansu gaba ɗaya ba su amince da wannan ra'ayin ba na samar da ƙasashe biyu a kan ƙasar falastinu da aka mamaye ba tilasta wa mutanen biyu abinda da ba ra'ayinsu ba ne wanda bai dace ba yanzu dai sai mu jira mu ga abin da shugaba trump zai yi don tabbatar da ra'ayinsa masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, 30 ga watan Janairun shekara ta 2025, wanda ya daidai da 29 ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau, jama'an tsaron gwamnatin sarki sha a kasar Iran su ma suka fito suka shiga cikin masu zanga-zanga tare da al'ummar kasar Iran baki ɗaya. wanda suke neman a rusa gwamnatin sarki sha ta kama karya a wannan ranar ce kuma aka bayar da sanarwar cewa murgayi imam Khomeini wanda yake gudun hijira a lokacin a kasar faransa zai kamo hanya domin dawowa birnin tehran inda jirgin da zai dauko marigayi imam zai bar birnin paris da kimanin karfe uku da rabi na dare zai kuma iso birnin tehran kimanin karfe tara da rabi na safe a gugun birnin tehran bayan samun wani labari al'ummar birnin tehran ba su yi bacci ba inda suka cika dukkanin tituna na birnin a wannan dare suna jira har zuwa safiyar kashe gari masu saurare ko kun san cewa shekaru 91 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1934 adolf hitler ya zama shugaban kasar jamus kafin wannan lokaci dai jam'iyyarsa ta national socialist party ta samu rinjaye a majalisar dokokin kasar jamus tare da samun kujeru 700 a zaben da aka gudanar a kasar a shekara ta 1930 wannan ya share masa fagen zama wazirin kasar jamus sai kuma a shekara ta 1934 ya mai da kansa shugaban kasar ta jamus sannan kuma ya kafa wuraren azabtar da 'yan adawarsa na siyasa da kuma makiyansa daga wannan lokaci ne a shekara ta 1939 ya fara yakin duniya na biyu tare da kaiwa kasar hungary hare-hare an ci gaba da yakin duniya na biyu har zuwa shekara ta 1945 lokacin da mayakan kawance suka mame kasar jamus sannan kuma adolf hitler ya kashe kansa kafin ya shiga hannun dakarun kawance masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan janairun shekara ta 1948 mahatma gandhi ya rasa ransa sanadiyar harbe shi da bindiga da wani mai tsatsauran ra'ayin addinin hindu ya yi gandi yana daga cikin manyan jagororin da suka shiga a gaba wajen samarwa kasar india yancin kai daga hannun turan mulkin mallaka na ingila an haifi mahatima gandi a shekara ta 1869 sannan kuma yana da shahada karatu ta digirin digirgir a fannin shari'a daga wata jami'a a kasar ingila a shekarar da 1922 turawan ingila in mulkin mallaka a kasar india suka jefa gandi a gidan yari na tsawon shekaru shida domin yare da take a wata shari'a da aka yi inda yake cewa ko 'yanci ko mutuwa bayan fita daga gidan yari gandi ya ci gaba da sa da turawa sannan kuma ya yi kokarin ganin cewa ya rage sabani tsakanin musulmi da mabiya addinin hindu domin kada a kauda batun samun yanci daga hannun turawan ingila da ƙarshe dai a ƙasar ta india wadda ake ta wannan gugurmiya ta sami inci a shekara ta 1947 masu saurare ko kun san cewa shekaru 1170 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan rajab na shekara ta 276 bayan hijira ibn qutayba malamin hadisi da ƙur'ani kuma marubuci a bangarori na addini da adabi ya rasu abdullahi bin muhsan dinwari wanda aka fi saninsa da ibn kutaiba malamin qur'ani ne kuma malamin hadisi sannan kuma masanin adabi da waƙoƙi an haife shi a garin kufa a shekara ta 213 bayan hijira bayan kammala karatunsa ya fara yin aiki na alƙalanci a garin dinwar a yammacin ƙasar iran sannan kuma ya shafe shekaru goma sha tara a bagdaza yana koyar da ilmomi daban-daban na addinin musulunci da kuma rubuce-rubuce kuma ayyuka a bangaren ilimi ibn kutaiba ya ɗauki hankalin malamai saboda yawan littafansa ayyukansa dai sun hada da tawilil mashkilal qur'an da kuma tafsirar gharibul qur'an sai kuma littafinsa na ma'ani sha'ar da ƙarshen masu saurare ko kusan cewa shekaru 143 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan janairu na shekara ta 1882 aka haifi franklin d roosevelt shugaban kasar amurka na 32 franklin ya karance shari'a a jami'o'in harvard da kuma columbia kuma ya fara ayyukan siyasa a majalisar dokoki ta birnin new york kuma a cikin ganganin lokaci ya zama mataimakin sakatare na ma'aikatar kula da rundunar sojin ruwa a cikin shekarar ta 1920 jam'iyyar democrat ta zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa duk da a shekara da ta gabata ya bar siyasa saboda rashin lafiya amma ban shekaru takwas yana jinya ya sake komawa siyasa kuma ya zama gwamnan new york ya zama shugaban kasa a shekara ta 1933 kuma daga wannan lokaci ne ya fara inganta yanayin tattalin arziki na kasar amurka tun da ya nasara wajen aiwatar da tsare-tsare waɗanda aka fi sani da new deal an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa sau hudu a jere wanda kuma ba taɓa yin irinsa a ƙasar amurka ba a ranar goma sha biyu ga watan afrilu na shekara ta 1945 makonni uku kafin murkushe 'yan nazi a kasar jamus ya mutu a birnin worms prince na jihar georgia آموزش زبان فارسی مکوی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin shiri mu koyi harshen farasanci inda didalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na arba'in da ɗaya. amma muna sake tata da ku cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a cikin shafin muna intanet kuma muna watsa shirin kowace rana ta talata a cikin shirin na yau dai ana tare da mu za a ji cewa birnin tehran wanda ɗaya ne daga cikin manyan birane na duniya yana kuma ɗaya daga cikin birane waɗanda suke da cunkoso a kan manyan tituna ko shaka babu tehran babban birni ne wanda ya kunshi muhimman abubuwa da mutane suke bukata na rayuwa da hakan ya hada da hanyoyin sufuri na yau da kullum wanda haka ya hada da jiragen ƙasa na ƙarƙashin ƙasa da kuma motocin bas-bas da suke ɗaukar mutane da sauran motoci na tasi-tasi da suke kwasar mutane domin kai su wuraren su na yau da kullum a cikin birnin. ana ƙera motoci da kuma babura a wasu kamfanoni da ke gefen birnin tehran wanda hakan ya sa kowane lokaci irin waɗannan motoci da babura da ake ƙerawa suke shigowa cikin birnin tehran kai tsaye mafi yawan mutane dai suna amfani ne da motocinsu na ƙashin kansu wannan ya ƙara taimakawa cunkoson da ke akwai a manyan tituna da ke cikin birnin tehran kamar dai da aka je a cikin sauran shashen da suka gabata muhammadu wanda ɗan ƙasar masar ne da kuma a halin yanzu haka ke karatu a nan birnin tehran a jami'ar tehran yanzu haka dai yana cikin wata mota ta tasi da nufin isa wani titi da ake kira walil asr yana cikin motar nan ta tasi ga kuma cunkoso ya tara hanya a gaban motar da yake ciki akwai wata mota ta ɗaukar marasa lafiya ga alama dai wani abu ne ya faru haɗari ne ko abin da ya kama da haka sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri domin jin takamaime abin da ya faru a kan wannan titi amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka چه شده؟ me ya faru? Ambulans. Motar ɗaukar marasa lafiya. Anja A can. Inja A nan. Man fekir mi Ni ina tunanin. Do. Biyu. ماشین موتا با هم تری آنها تصادف کردند سو سنی کرو چقدر گرگدن یایا شلوغ سو چقدر شلوغ است؟ یه نده چون کسو سوسی چرا؟ سبودمی مردم متانی آنها ایستادند سو سکاس ایز ایا همیشه کودیوشی همینطور هکنن جناب پلیس بنسنده آقای پلیس مالم بنسنده ببخشید یه حقوری راه هنیا بسته کله باز بوده نخیر ا بعد از باین چند کدن دقیقه منتی راه باز می شود هنیا زات بوده تصادف کرو سیکلت بابر خودرو موتا سمند کیرر سمند مثل اینکه تمکر حال حالی موتور سوار می هوان بابور خوب دکیو آمبولانس موتر دوکر مرسا لافیه بیمارستان اسیبیتی آنها میبرند سو سنا کیوا علت دلیلی چه بود؟ مینینی یکسنچی با سرعت دسوری سوری چراغ قرمز پتلا جا او عبور کرد شی یا او تصادف کرد شی یکلو. کرو موتور سوار می هوان بابر محتاط می کیاییوا به طرف چپ ا هاگو. بپیچید ککوزه خیابان رازی تیتن رازی بروید کجی مقصد ورنزوا بهار تیتن بهار به طرف راست a ɓangaren dama. As anja. Daga can. To sai ku kasance tare da mu a titin wale asar da ke nan birnin tehran domin aji yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma direban da ke tuka motarsa da kuma ɗan sanda da ke wurin domin sanin hakikanin abin da ya faru da kuma ya jawo cunkoso akan wannan titi. چه شده؟ یک آمبولانس آنجاست. فکر می کنم دو ماشین با هم تصادف کردند. چقدر شلوغ است چرا مردم همه آنجا ایستادند همیشه همینطور است ببخشید جناب پلیس راه را بسته است نه خیر بعد از چند دقیقه راه باز می شود آقای پلیس چه شده تصادف یک موتورسیکلت و یک خودروی سمن مثل اینکه حال موتورسوار خوب نیست آره او را با آمبولانس به بیمارستان میبرند علت تصادف چه بود؟ موتورسیکلت با سرعت از چراغ قرمز عبور کرد و با سمن تصادف کرد موتور سوارها محتاط نیستند به طرف چپ بپیچید و از خیابان رازی بروید اما مقصد ما خیابان بهار است از خیابان رازی به طرف راست بپیچید از آنجا به خیابان بهار بروید. To madalla da aka ji wannan tattaunawa sai a ƙara sauraronta amma da fassararta a cikin harshen Hausa. چه شده؟ یک آمبولانس آنجاست. می یه فارو؟ وتا موتر دوکر مرسا لافیا چه اچن؟ فکر می کنم دو ماشین با هم تصادف کردند. اینا تنانن موتوچی گودای بیونه سکه ی ده چقدر شلوغ است. چرا مردم همه آنجا ایستادند؟ akwai cunkoso da yawa. Me yasa mutane suka tsaya a همیشه همینطور است. ببخشید جناب پلیس راه را بسته است. کد یوشه حکی کی؟ کیا حقوری دن سنده؟ هنیا رپته کی؟ خیر. بعد از چند دقیقه راه باز می شود. باین این منتوچی هنیا زات بوده آقای پلیس چه شده؟ شن نسنده میپارو. تصادف یک موتورسیکلت و یک خودروی سمند کرو ونی بابر نه دوتا موتا سمپرن سمن مثل اینکه حال موتور سوار خوب نیست کمر چه halin می mai babur ɗin yake ciki baya da kyau. آره او را با آمبولانس به بیمارستان میبرند علت تصادف چه بود؟ ای موتر آمبولانس da دو ɗaukar مرا lafiya za کشی kai مینه نی دلیلن dalilin موتورسیکلت با سرعت از چراغ قرمز عبور کرد. و با سمن تصادف کرد. بابر یا تهو دسوری یا وچه جر پتلا یا کمه یکرو دموتا موتا سنفرن سمن. موتور سوارها محتاط نیستند. ماسو هوان بابره باز یوا. به طرف چپ بپیچید و از خیابان رازی بروید. بی بنگرن هگو. دگه تیتن رازی سه کوچه اما مقصد ما خیابان بهار است اما نی این نکه سو اینجه تیتن بحر نی از خیابان راضی به طرف راست بپیچید و از آنجا به خیابان بهار بروید کوبی تا ta تیتنگ رازی دگه daga ɓangaren دگه daga sai ku tafi titin bahar. To madalla an dai riga an ji tarjamar abinda ya gudana tsakanin Muhammadu da direba da kuma ɗan sanda. Saboda haka sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen Farisancin. چه شده؟ یک آمبولانس آنجاست فکر می کنم دو ماشین با هم تصادف کردن چقدر شلوغ است چرا مردم همه آنجا ایستادند همیشه همینطور است ببخشید جناب پلیس راه را بسته است نه خیر بعد از چند دقیقه راه باز می شود آقای پلیس چه شده تصادف یک موتورسیکلت و یک خودروی سمند مثل اینکه حال سوار خوب نیست آره او را با آمبولانس به بیمارستان میبرند علت تصادف چه بود؟ موتورسیکلت با سرعت از چراغ قرمز عبور کرد و با سمن تصادف کرد سوارها محتاط نیستند به طرف چپ بپیچید و از خیابان رازی بروید اما مقصد ما خیابان بهار است از خیابان رازی به طرف راست بپیچید و از آنجا به خیابان بهار بروید To madalla to jama'a masu saurare rika duka ana ne kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai idan Allah kai mu mako na gaba za a je mu ɗauke da wani sabon darasi a cikin wani sabon shiri. To amma kafin wannan lokaci a madadin muhammad da hajjafur wanda shine haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu katsina ne ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. fikirhu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda. A cikin shirin mu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wasu wasi da hanyar magance shi sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya Ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki. saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar kura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najistuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matukar bamu da tabbas na najistuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najistuwansu na biyu waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najistu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni akasinsa ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najisa, to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasuwasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko maras tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka ku gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki abu na shida wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma yanzu kuma za mu fara bayani ne kan wasu wasi da hanyar magance shi kamar haka tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal kitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna su a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya ahalul kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewar su musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalin kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani daga gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahal kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka alaihi musalam waɗanda suke da littafi daga cikin littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista latushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran kanta masu ɗaukan Ali Allah ne ma'ana suna ɗaukar shugaban mumine Ali dan Abi Talib alaihi salam a matsayin abin bauta kuma sun yi imani da addu'a da neman wata bukata a madadin sallah da azumi shin waɗannan mutane najasa ne amsa idan har sun yi imani da cewa shugaban muminai ali dan abi talib alaihi salam abin bauta ne tsarki ya tabbata ga allah maɗaukaki to hukuncinsu shine hukuncin sauran waɗanda ba musulmi ba ne kuma ba su daga cikin ahalli kitabi wato ma'abuta littafi ma'ana su jasa ne kuma kafirai tambaya akwai wata kungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin mushrikai ba tambaya shin daidai ne a ba da abin da aka yi bakance wa imam Hussaini alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan ali shugaban masu kaɗaita Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a matsayin ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato ulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne ne ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matukar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a ƙidarsu ba baya wajabta kafirci da zamewarsu na najasa sai dai idan suna furta zagi da wulaƙanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu, inda a cikin shirinmu a wannan karo. za mu taɓo batun jawabin shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan ne kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar general abdul fatah al-burhan da ke cewa babu wata tattaunawa ko sulhu da 'yan tawayen ƙasar na ƙungiyar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa kuma ba za su yarda da waɗanda suke tsaya tare da 'yan tawaye ba. da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abun da ya kunsa. shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya ce babu wata tattaunawa ko sulhu tare da dakarun kai daukin gaggawa na kasar kuma ya rufe kofa kan dawowar waɗanda suka tsaya tare da 'yan tawaye dangane da batun waɗanda ke goyon bayan dakarun rapid support forces a ranar lahadin wannan mako ne alburhan tare da rakiyar mataimakinsa yasir al'atta da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar janar ahmad ibrahim mufaddal suka ziyarci hedkwatar samar da makamai da ke birnin hartun bahari da kuma rundunar soji ta general command a karan farko tun watan agustan shekara ta 2023 shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar ta sudan ya ce nan ba da dadewa ba kasar sudan za ta samu kubuta daga abin da ya bayyana a matsayin rikicin 'yan tawaye ya kuma kara da cewa suna kare sudan kuma suna fafatakar ganin al'ummar kasar sun rayu cikin aminci sannan ba za a yi wata tattaunawa da sulhu da 'yan tawaye ba kuma ba za su karbi waɗannan da suka tsaya tare da 'yan tawaye ba alburhan ya kuma ziyarci matatar mai ta aljeli da ke birnin hartum ya kuma yi alkawarin sake gina abin da aka lalata a yakin da ake ci gaba da yi tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2003 da ya gabata ba a ranar asabar ɗin wannan mako ne rundunar sojin sudan ta sanar da cikakken ikonta akan matatar mai ta aljili kuma masu fafutuka a shafukan sada zumunta sun yada faifan bidiyo na sojojin ƙasar a gaba da kuma cikin ƙofar matatar wannan dai na zuwa ne kwana guda bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da kwace iko da hedikwatar rundunar soji da ke birnin hartun bahari kuma dakarunta a garuruwan ondurman da bahari sun gana da dakarun da ke cikin babban kwamandan sojoji da ke tsakiyar birnin hartum karan farko a cikin watanni 21 da suka gabata kwace iko da matatar mai ta aljili da sojojin sudan suka yi ya kara faɗaɗa ne tare da shimfiɗa ikonsu a arewacin birnin hartum bahari baya ga unguwannin da ke makwabtaka da tsakiyar birnin da hedikwatar hukumar ta samar da makamai ga blue nile yayin da dakarun kai daukin gaggawa suka kwace iko da gabashin birnin hartun bahari da wasu unguwanni a tsakiyar birnin da gadar mark nimir da ke da alaka da birnin hartun fadar mulkin kasar sudan a bangare guda kuma darakta janar na hukumar lafiya ta duniya tedros andonom gebreyesu ya ce kimanin mutane saba'in ne suka mutu a wani hari da aka kai kan asibiti ɗaya tilo da ke ci gaba da aiki a birnin el fashir da ke shiyar sudan ta kudu gebreyesu ya rubuta a shafin sana dandalin x cewa munanan hare-hare da ake kaiwa kan asibitin saudiya da ke birnin alfashir fadar mulkin darfur ta arewa ya yi sanadiyar mutuwar mutane saba'in tare da raunata wasu goma sha tara na daban a tsakanin marasa lafiya da ma'aikatan lafiya kuma ya bayyana cewa asibitin ya cika da majinyata da ke samun kulawa a lokacin harin ya ci gaba da cewa a matsayinsa na asibiti ɗaya tilo da ke aiki a birnin alfashir asibitin ƙwararru na saudiya na kula da lafiyar marasa lafiya da masu kula da su yana ni da cewa asibitin yana gudanar da ayyukansa da suka hada da likitancin mata magungunan mata masu ciki gudanar da tiyata da kula da yara baya ga cibiyar kula da ƙananan yara da suka rasa abinci mai gina jiki yesu ya ƙara da cewa suna ci gaba da yin kira ga da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa ma'aikatar kiwon lafiya a sudan da kuma ba da cikakken damar yin gaggawar gyara wuraren da suka lalace gwamnan jihar darfur mini minawi ya ce a dandalinsa na x cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kai hari kan sashen gaggawa na asibitin da ke babban birnin jihar darfur ta arewa wanda ya sanadin mutuwar marasa lafiya ciki har da mata da ƙananan yara yakin da ake yi a sudan dai ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ashirin yayin da kimanin miliyan goma sha hudu suka rasa matsugunansu da kuma tilasta musu yin gudun hijira a ciki da wajen kasar a cewar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa na ƙara ta'azzara na ganin an kawo ƙarshen rikici domin kare sudan daga afkawa cikin bala'in jin kai a gefe guda kuma sojojin sudan sun samu gagarumar nasara a makon da ya gabata inda suka kawo ƙarshen killace hedikwatar babban cibiyar rundunar sojin sudan da ke birnin hartum bayan shekara guda da rabi da hedikwatar rundunar da ke birnin hartum ta kasance ƙarƙashin ikon dakarun kai ɗaukin gaggawa sannan suka kwace matatar mai aljili da ke arewacin birnin hartun bahari masana dabarun yaƙi sun ɗauki wannan ci gaba a matsayin wani muhimmi a lokacin rayuwar yaƙi da ake shafe kusan shekara biyu ana gwabzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wakilin gidan talabijin na aljazeera abdulbaki addafir kuma furdusa a ofishin jazira da ke birnin hartum ya zanta da jami'an soji na sudan da dama da ƙwararru kuma na kusa da waɗanda suke kusa da waɗannan al'amura sannan a cikin rahoton da ya watsa ya bayyana sirrin da cikakken bayanai na wannan gagarumin ci gaba da sojoji suka samu a yayin yakin sudan yana cewa da misalin karfe biyar na yamma agogon sudan an kammala wani shiri cikin tsanaki da shugabannin sojojin sudan suka yi yayin da tawagar sojojin sudan da suka fito daga arewa mai kunshe da tawagar dakaru sojoji uku tawaga ta farko ta fito ne daga rundunar sojoji da ke yankin kaduro a hartun bahari tawaga ta biyu ta fito ne daga yankin wadi saidina daga arewacin birnin ondurman tawaga ta uku daga rundunar injiniyoyi a kudancin ondurman ya gana da sojoji masu kula da rumbun makamai a kudancin birnin hartun bahari waɗanda suke da alaƙa daga ɓangare kudu da babban kwamandan sojojin sudan ta Gazar blue nile wannan ci gaba ya zo ne bayan kimanin shekara guda da watanni tara dalilin da yasa aka gudanar da bikin a gaban babban kwamandan sojojin sudan a manyan kwamandojin soji masu lura da al'amura dai suna nuni da cewa muhimmancin wannan mataki shine kawo ƙarshen killace rundunar sojin ƙasar sudan da aka yi inda wasu manyan hafsoshin soja da manyan kwamandojin ƙasar su kasance ciki tun daga ranar farko da barkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2003 tun daga lokacin da aka fitar da haɗewar tsakanin sojojin sudan da birnin hartum ta arewa dakarun da ke goyon bayan dakarun kai ɗaukin gaggawa suka yi shiru na wani lokaci har sai da wani saƙon totar ya fito daga dandalin s daga albasha tabik mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasar kuma kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wanda ya bayyana wannan arangama a matsayin karya kawai na ragowar sojojin tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir da suke yadawa yayin da sauran shugabannin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ke kalubalantar sojojin sudan a shafukan sada zumunta da su fitar da sanarwar a hukumance ta tabbatar da wannan labari rundunar ta rapid support forces ta fitar da wata 'yar gajeriyar sanarwa inda ta bayyana haɗewar sojoji a matsayin ɗaya daga cikin muhimman matakai da aka tsara wata majiyar soji da aka sanar da a rundunar sojin sudan ta yi tsokacin cewa takaitaccen bayani da kakakin ya fitar na da nufi da ba da sarari don yin bayani mai faɗi da kuma cikakkiyar jawabi da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban kwamandan sojin ƙasar zai gabatar daga gare shi da zarar an kammala shirye-shiryen tsaro rahotanni sun bayyana cewa bayan barkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 a ƙarshen watan ramadana yayin da zafi ya yi tsanani har sai da kwamandan kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya nemi fatawar addini da za ta ba da dama wa dakarunsa damar shan ruwa wato rashin ɗaukar azumi a wannan lokacin dakarun kai ɗaukin gaggawa sun kai farmaki kan hedikwatar babban kwamandan dakarun sojin sudan suna neman babban kwamandan janar abdulfatah al-burhan ko kuma su mame hukumar hedikwatar rundunar sojin don samar da shirye-shiryen siyasa a cikin gaggawa cikin shirin juyin mulki na gaggawa sai dai haƙarsu bata kai ga ruwa ba sakamakon jajircewar shugabannin dakarun tsaro na fadar shugaban ƙasa wanda aka kashe jami'ansu da dama a wannan rana a nan wani jami'i da ya yi ritaya ya shaidawa gidan talabijin na aljazira na cewa katangar siminti da alburhan ya gina a kusa da harkwatar sojojin babban kwamandan rundunar ta hanyar buɗe wuta mai tsanani da kuma ɗimbin motoci ɗauke da makamai kakaɓo jiragen sama gami da tankokin yaƙi masu sulke tun daga wannan rana dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka killace shugabannin sojojin sudan masu yawa sosai a hedkwatar hakan dai ya fito ne bayan kubutar da general alburhan a ranar 24 ga watan agustan shekara ta 2023 ta hanyar wani aiki mai sarƙaƙiya da aka gudanar a cikin duhun dare wanda har yanzu hundunar sojin ta ƙi bayyana cikakken bayani kan lamarin a cewar majiyoyin sojan da suka zanta da tashar talabijin ta aljazira shugaban sojojin sudan sun tsara wasu tsare-tsare na karya matakan killacewar da aka yi wa babban kwamandan sojin ƙasar wanda ke da matuƙar tayar da hankali. har ta kai ga amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki wajen kai ɗaukin magunguna ga mutanen da suka jikkata kuma ana samar musu da abinci ta hanyar wurga musu abincin ta sama a nan manjo janar mutasim alhassan ritaya ya ce wannan lamarin ya kuma nuna matsin lamba na tunani kan shugabannin sojojin sudan sannan kuma kamar da wuya a mai gurbin sojoji da aka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 don matasa. saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri shiri ne dai wanda muke bujiro da batutuwa da suka shafi matasa waɗanda suka kunshi matsaloli da kuma ƙalubalen da suke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullum mun kuma karkare shirinmu na baya ne akan matsalar rushewar tsarin iyali da yadda yake shafar rayuwar matasa ɗin rushewar tsarin iyali dai kamar yadda muka je a baya ya kunshi mutuwar aure da kuma rashi ta hanyar mutuwa na ɗaya daga cikin masu kula da yaran to a yau shirin namu zai magana ne akan wata daga cikin matsalolin da suke sanya matasa yin wasu abubuwa waɗanda suke cin karo da abubuwa masu kima na tsarin zamantakewa da kuma addini wannan kuwa shine tasirantuwa da abokai da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin domin a ji shi kamar yadda zai kasance shaye-shaye ba wayewa ba ne da yana cutarwa shaye-shaye ba wayewa ba ne da yana cutarwa shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa shaye-shaye ba wayewa ba ne yana cutarwa sani a farkon dukannin aiki na da rabbi nake fara. saboda tasirin da abokai suke da shi ne a kan tsararsu ake faɗin cewa idan mutum na son sanin halin wani to ya kalli halin abokin wannan mutumin da dama daga cikin matasa sukan fada cikin matsaloli a cikin rayuwarsu saboda tasirantuwa daga tarayyarsu su da abokan da suke tare da su to akan wannan matsala na tuntubi malam musa ta so na gidan kula da kangararrun yara domin yi mana bayani akan wannan kalubale da ke gaban matasa na tasirantuwa da abokai wanda kan jefa su cikin mugan ɗabi'u ga abin da yake faɗa. sannan matsala ta biyu ita ce ta abokanai peer group ake kiransu su da turanci to peer group nan su ma suna da tasiri suna tasiri kan gurɓacewar tarbiyya da ba da matsala a kai ta abin da muka iya la'akari da shi shine tafiya guruf din ka abokanai din Shi ne kamar karin magana ba haushe da cewa ba ki da gashin wance ki ce sai kin yi kitsan wance ma'ana shi ne yaro yana son ya kwalliya ya gayu da sauransu da sauransu sai ga cewa to tun da bai da wannan halin ya bi masu hali masu kuɗi to ba za su ba da shi abinda suke son inda ya yana son su bashi wani abu to dole sai ya zo sun yi tarayya da shi sai ya yi irin abin da suke yi sa'ilin nan za su tafi tare da shi. To kowane irin tasiri abokai suke yi wa tsararsu Malam Musa Tasu'u ya yi mana bayani kamar haka. ai dukkan su kowa abu kaɗan juma ne dan jummai dan juma ne dan jummai za ga kusan tare suke tafiya sai dai kawai wannan nashi bannan tafi ta wancan mai yawa abinda muka iya la'akari kenan saboda misali ka ta fannin fannin abokai a wadanda suke tattare da abokai yanzu ka san ma wata sabuwar ɗabi'a dukkan inda matashi yake da doki yake kiwon doki to bannan ta fi yawa ana idan kana son yanzu a in baka doki ina kiwon doki ka je kilisa da dokin wa billahi to gaskiya sai an yi amfani da yaro shine ta luwali wannan na yi la'akari da waɗannan abubuwan a waje da kuma yaran da muke da su waɗanda muka hira da su don haka za mu ce ɗan juma ne ɗan juma duka daga waɗannan matsalolin da na lissafa ma kowane yana taimaka ma kowane. To shirin namu ya sake karkatawa da magaram inda muka tuntuɓi Malam Abdulrahman Isa domin ya yi bayani akan yadda ake amfani da hanyoyi daban-daban domin sake kyautata tarbiyyar yara irin waɗannan da suke fanɗararru ga bayanin da yi wa shirin namu. to abin da muke musu yana da dama don muna zuwa mu ce musu kuma yanzu misali an samu yaro ko biyu ko uku haka a titi muna zuwa mu hira da su a kan titin kuma mu ce musu zo su yi inda muke in sun zo gurin namu mu ɗan sa su a jiki mu hira da su idan mun san menene matsalolin kuma sai mu san eh, wata hanya ce wacce hanya ce kamata mu bi mafi yawa dai yaran muna sa su suna samu su yi ɗan aikin hannu idan muna zuwa muna kai su wajen masu masu aikin hannu ko gyaran injini ko gyaran mota ne ko aikin katako ne ko ɗinki ne duka aikin hannun da yaro yake yana so ya yi sai mu kama mishi mu je mu kula da da irin wannan yaran sai mu je mu ba su su za su kai yaro wurin da yake yana so in ɗinki in in gyaran mota ne ko gyaran inji duk wannan abubuwan duk aikin da yake yaro yana so yana kama mishi idan kuma an kai shi idan mun ga iyalin su masu karamin karfi ne muna samu dan tallafa musu wasu na abubuwan da za su ci abinci a gurin aikin nasu duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya gidan kashe ya ta barna to ko akwai wata alaƙa tsakanin masu kula da yara irin waɗannan da kuma wato wasu cibiyoyi na hukuma kamar jami'an tsaro da kuma kotuna akan haka ne malam abdulrahman isa na damagaram ya yi mana bayani ito wannan um, mutanen kamar 'yan sanda ko kuma eh, eh, mutane jujoji masu shari'a lalle muna cikin wani gungu da ake ce ma kwamiti da yake kula da yaran da suke cikin matsala cikin wannan gungun gaskiya akwai polis akwai jandarmeri akwai akwai jujin yara akwai mai wani wurin da ake kai kara gurin shi procurer kenan duk mutanen idan abin ya cize ba gaba ɗaya muke zama mai muhawara duk wata wata biyu muna zama mai muhawara mu san menene ya kamata a yi bisa kan wannan yaron bisa kan wannan iyalan wanda suke sakaki bisa kan dukkan wasu abubuwa da suka taso wanda suke iya haddasa ah, halin yaran shiga cikin munanna da taɓarɓare muna zama mu shawara tare da su mai mine ne ya kamata yi wata matsala ce ya kamata yi iko ne za a tura mai unguwa ne za a tura malami ne za a tura dukkan abubuwan eh, a na wannan gungun muke shawara yaro ina an yada shi ne ma shi kadai ne da uwa ne da uba ina ne ya kamata a kai shi dukkan wannan cikin wannan gungun muke zama muna shawara mu samu mu warware matsalolin da muka san da su da aka kawo mana labarin su. To har ida yau mun sake karkatawa zuwa birnin Katsina da ke arewacin Najeriya domin mu ji ko idan yara sun kasance a irin waɗannan gidaje da ake ba su horo domin sake wato gyara halayensu da al'adunsu ko idan suka fito suna sake komawa ruwa ko kuma ana samun waɗanda akan yi nasara a kansu ya zamana rayuwarsu ta daidaita. Malam Musa Tasu'u ya mana bayani kamar haka. Eh alhamdulillah ka san rayuwa eh, ba duka akan zama ɗaya ba. Yanzu haka zaman nan da nake yi gobe ina da wata magana da zan ɗauki yaron da aka sallama daga gidan zan kai shi makaranta a bashi admission. Yanzu haka ina da kuma kusan ni ne ke kula da waɗanda in an sallame su daga gidan za a da su makarantunsu na secondary school ni ne wa makarantar secondary school ni ne ke ɗaukar wainiyar kai su makarantun da neman masu guragen karatu to akalla zan iya bugun gaba in bugi kirji in ce to lallai a nan kam gwamnati ta rawar gani saboda akalla zan iya gaya ma yara guda wajen ashirin da biyu waɗanda na iya samun makaranta kuma ina tabbatar ma cikin ashirin da biyu din akwai guda goma sha takwas da nake da listin su ni da karin kaina na ɗauki ɗawainiyar kaina ina monitorin ɗin yaran nan ina bin sawunsu saboda haka a nan zan ce an samu ci gaba to amma akwai waɗansu yaran da sun fita kuma suka koma ya gidan jiya to kuma aka ƙara kawo su saboda dama a lokutan da aka ba su mukan ba su for trial ne abin da ake kira trial ka tahi je ka ka gyara halinka amma da mun lura cikin gari ka koma kuma dama baka cika a karasan wa'adin da aka baka ba a gidan sai mu sake ɗauko ka zai mai doka wajen. To masu saurare wannan shine karshen shirmu na wannan lokaci. Da fatan za a kasance tare da mu a nan gaba domin a ji mu ɗauke da ci gaba da wani shirin akan tasirin abokai. ga tsararsu wajen daidaita su ko kuma gurɓata su wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara. tarbiyyar iyali masu raro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyya ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radiyon boh lakashin hausa tv da ke binin tehran da ni awal kunya ka jagorantar batar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau a cikin shirinmu na yau za mu kammala ne da hirar da muka faro da sale zaria wannan malamin nan kuma babban sakataren masasar rasulul azam da ke birnin kano inda yau zai yi mana bayani kan yanayin karatun yara sauraka yana daga abin da za a yi tarbiyyansa a kansa ya san mutunta kayan mutane ba zai je musu wasa da ruwa ba ba za a ja ya dauka ya ta wasa da shi wani abu mai mahimmanci ko abin hawa ba zai dauki abin kankare kankare motar mutane an ajiye ba ba zai iya haura katangar eh, kangwayen mutane da sauransu da irin waɗannan al'amura ne waɗanda ya kamata a kiyaye su ma'ana da a koyawa yaro wannan tun a wancan marhala din tun a marhalan shekara ɗaya zuwa bakwai farko ta yadda in aka zo shekara bakwai na biyu za a samu sauƙin tarbiyya wannan environment na ɗaya kenan environment na biyu shine environment din makaranta yanayin makaranta makaranta wata al'umma ce wadda yanzu ya shiga wannan yanayi din kuma ya kamata a lura da ita na farko zaɓin makarantar wace irin makaranta za a zaɓa ma yaro ba kowace makaranta za a kai ba mutanen mai yanzu suna ɗabbaka wannan wurin tabbatar da makarantar yaron su in ya fita ya iya turanci saboda haka wani lokaci kuɗi mai yawa a kai shi primate school makaranta mai cin gashin kai sannan kuɗi mai yawa saboda yaro ya iya turanci ya iya lissafi ya iya masha Allah yana da kyau ba bai da kyau amma abin da ya shafi tarbiyya da abin da kake son yaranka ya zamanto da addinin yaranka da tunanin yaranka shi kuma a wannan makarantar akwai shi ko babu abin da kake zaba a gefen koyon turanci haka ake son ka yi a lokacin da za ka zaba masa environment na yanayi ne yanzu an kai yanayin da zuciyar shi ta bude kwakwalwar shi ta bude duk abin da abokansa na makaranta da malamansa na makaranta suke koyawa yana dauka kai kuma da kanka ka kai shi je koyo waɗannan abubuwa ba za ka so ka je ka kai shi makaranta ya zo yana sabawa abin da ake koya masa a makaranta ba wani mutum ya taba gaya mana yake cewa sai ga ɗan shi a wannan shekarun marhalan nan ta biyu ya ce sai ga ɗan shi yana yin kuskure a kicin kuskuren wani abu wanda ya shafi physics na koyo a makaranta sai ga ɗan yana kuskure a haka a abin da ya shafi kimiyya da yake koya ya kuma kai shekarun yana koyon wannan kimiyya secondary school to da ya ga ɗansa yana yin wannan a wani yanayi ne da ba namu ba ba na najeriya ba ne yake raye ba dan najeriya ba ne yake gaya mana wannan yake cewa sai ce